Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa kan mita ɗari ɗaya da 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a noma talot da kuma niyya a kuma na iya samun ma alfa rediyo na kuma sun da ke kasar Ghana. su ko masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu akan voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. masu sauraro assalamu alaikum yanzu din ma ladan ibrahim a yau ne tare da baba yakubu makeri muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi kuma bayan labaran duniya za ku cewa ana neman a shiga takon saka tsakanin feta janar na 'yan sandan najeriya da majalisar dattijai sai usman ahmed kabara da zai shigo da shirin sanar na kasa ba kasawa ba kana da ruwan mutar abbas ya kawo mana labaran da suka dauki hankulan jaridun gana sai sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko muna amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. Wasu kasashe uku a Afirka da ba sa goyo bayan Amurka a duk kuri'ar da ake kadawa a Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce suna kan su ko da kuwa rashin goyawa Amurka baya zai dalilin yanke taimako da take ba su. jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley ta yi barazanar yanke taimako da amurka take baiwa kasashen ne a cikin wata sanarwa a makon da ya gabata biyo bayan rahoton shekara da ma'aikatan harkokin wajen amurka ta fitar a kan yadda kasashen suke kada kuri'a a majalisar ɗinkin duniya jerin sunayen kasashen da ma'aikatan harkokin wajen ta fitar na bana ya hada ne da kasashen burundi da afirka ta kudu da kuma zimbabwe a martani da ya maida mai magana da yawon ma'aikatan harkokin wajen afirka ta kudu ndivo mabaya ya ce afirka ta kudu ba za ta kare ba domin ya ce bai yiwuwa a ta'allaka harkokin diflomasiyya da kan wato da cin hanci idan ba ku goyi bayanmu ba ba za mu ba ku kuɗi ba wannan wani matsayin diflomasiyya ne da afirka ta kudu ba za ta sa kanta a ciki ba a matsayinmu na ƙasa mai cin gashin kai muna da ra'ayinmu akan kowane batu da zai taso ya ce muna da mu ta ƙasa kuma akwai mu a ƙungiyar raya mu da ake cewa sadc a takaice shi ma mai magana da yawun gwamnatin zimbabwe george charamba ya yi bayani dalilin da ya sa ra'ayin zimbabwe ke bambanta da na amurka ya ce saboda mu zimbabwe ne ba za mu taɓa amfani da manufar harkokin waje na wata ƙasa mai girma ko kuma tasiri ko da kuwa amurka ce ko kuma wata ƙasa ce ta daban muna ƙada ƙuri'a ce a bisa ka'ida sabon sakataren harkokin wajen amurka mark pompeo ya ce akwai wata gagarumin damar kawo sauyi a tarihin zirin koriya yayin da shugaban amurka donald trump ke shirin ganawa da shugaban koriya ta arewa kim jong-un pompeo ya ce gwamnatin trump ba za ta maimaita kurakurai da aka tafka a baya ba ya kara da cewa ana zuba ido sosai ya ce muhimmantu wurin cimma nasara ta dindindin ta wargaza shirin makaman kare dangi na kure ta arewa za mu yi hakan ba da bata lokaci ba trump ya kai ziyararsa ta farko zuwa ma'aikatan harkokin wajen amurka a jiya laraba domin gudanar da bukin rantsar da sabon sakataren wata wata shari'a da ake yi a texas da ta shafi dan tsohon shugaban gini marigayi ahmed seku ture ya janyo hankali akan batun safarar bil'adama domin tilasta musu yin aikin bauta an yi wa muhammad ture mai shekaru 57 da matansa dennis cross ture ita ma mai shekaru 57 daurin talala suna jiran shari'a bisa zargin kawo wata yarinya mai shekaru biyar daga kasar gini suka tilasta mata yin ayyukan gida ba tare da biyanta albashi ba kuma tana kula masu da yara tsawon shekaru goma sha shida idan kotu ta yanke musu hukuncin bautarwa za su iya fuskantar daurin shekaru ishirin a gidan yari. ma'auratan da kotu ta kwace fasfot nasu sun musunta zargin da ake musu sun ce mahaifiyan yariyan ne wato ya ba su ita sirenita tare da 'ya'yansu ma'aikatar shari'a ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa iyalan ture sun kawo wata yarinya daga wani ƙauye na ƙasar gini a shekarar 2000 zuwa gidansu da ke south lake a texas inda ta yi aiki a matsayin yarinyar gida kuma mai renon yara da suka kai guda biyar kuma tana fara aiki ne da karfe shida da rabi na safe har sai yaran sun yi bacci ta faɗa wa jami'ai cewa ba taɓa biyan ta ba ba taɓa sa ta makaranta ba kuma ba taɓa kai ta asibiti ba sai dai duka kawai take sha da balati ko kuma wayar lantarki kenan tare da cin zarafinta ta hanyoyi da dama idan uwar gidan wato ture cross ture bata gamsu da aikinta ba ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ƙungiyar 'yan awarin basque ta EAT, e a hukumance ta wargaje bayan shekaru 60 kuma ta yi watsi da fafutukar neman kafa ƙasar basque a arewacin spain da kuma kudancin faransa wata jaridar spain da ake kira el diario ta ita ce ta buga wata wasikar raguwar shugaban kungiyar etn a kan shafinta na yanar gizo wasikar tana cewa kungiyar eta ta ayyana kawo ƙarshen ayyukanta na shekaru da sauran ƙungiyoyi ta kuma kawo ƙarshen tafiyarta eta ta wargaje kwata-kwata kuma ta ayyana kawo ƙarshen harkokin siyasarta sai dai wasikar ta ce ta faɗa tsakanin ƙasar basque da spain da kuma faransa zai ci gaba ministan harkokin cikin gida na spain juan ignacio ziodo ya ce gwamnati za ta ci gaba da farautar waɗanda ta kira 'yan ta'addar basque ya ce ba za su samu abin da zai sa su ayyana abin da suka kira shirin wargazawar ba labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka fara da rahoton takon sakan da ake neman shiga tsakanin sweater janar na 'yan sandan najeriya da kuma majalisar dattijai ga madina daura da karin bayani a cikin wannan rahoton wannan shine karo na biyu da majalisar dattawa za ta gayyaci sufeto janar na 'yan sandan najeriya ibrahim idris domin ya bayani kan zargin da ake yi cewa jami'an 'yan sanda sun musguna wa sanata dino milayi a lokacin da suka kama shi a makon da ya gabata sannan abu na biyu sufeto janar ya wa majalisar bayanin kashe-kashen da ake yi a yawancin jihohin kasar bayan majalisar ta ɗauki lokaci tana bayani sai shugaban majalisar dattawa bukola saraki ya yi wannan jawabin We cannot say Bukola Saraki ya ce, Dukkanmu mun san irin waɗannan matakai suna barazana ga demokradiyyar ƙasarmu. Ba mu kaɗai su feto janar ya yi mawa ba, shugaban ƙasa kan shi ya gaya mana cewa ya ba su feto janar umarnin ya tafi jihar Benue, amma bai je ba. ina yi wa shugaban masu rinjaye na wannan majalisa umarni da ya jagoranci ɗaya cikinmu zuwa fadar shugaban ƙasa su shaida wa shugaba halin da muka tsinci kanmu a ciki bayan mun gayyaci su feto janar na 'yan sandan najeriya shugaban kwamitin kula da harkokin 'yan sanda sanata abu ibrahim ya mini ƙarin haske akan tuntuɓar da za su yi da shugaba buhari da ni da sanata ahmed lawal sanar lida mu je mu samu mai ƙasar mu mashi magana kan babban feto 'yan sanda akan ana so a gan shi amma bai zo ba ta wannan za mu je mu shawara mu tattauna da shugaban kasa mu gaji za a hudo mu abu na biyu ni kuma in nemo inda yake in kokari in ga zai zai kawo shi dan saboda sanar na son ganin shi kuma bai kamata a ce an kira shi ba wanda za a ce je kamo ne ya kawo shi ne ba zai zo ba to dole a san yadda za a hudo ma wannan magana a yi ta a ƙara ta gaba ɗaya To amma ai idan sufeto janar bai zo ba yakan turo wani ya wakilce shi. Me yasa ba kwa amincewa da wanda yake turowa? To, kin san shi shugabanci akwai ganin reni akwai girmamawa. Ba ka'idan mu bace mu kira wani ya turo na ƙasa. Saboda darajar sanat, ɗan sanat ta ce tana son aiji shi zake so ta gani. Shi ne ake gani ya ba da girmamawa. duk da wannan kwamacala da ke faruwa 'yan sanda sun kai dino mai laye kotu akan gadon ɗaukar majinyata amma an ba da belinsa akan kuɗi naira miliyan casa'in madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja najeriya To a gaida Madina a ci gaba da shakatawa da wannan faifan dai. a gaida mu da siru. Kada a shagala ana tare ne da sashen Hausa na Amurka Amurka da ke nan birnin Washington DC mu yanzu na agogo ya ce karfe uku na tsakar dare da minti goma sha ɗaya ga kuma shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na kasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A wannan makon za mu yi waiwaye ne a dan tafiya. Mutane da yawa sun tuntube ni cewa suna son su ji maimaicin shirin nan da muka yi akan abin da ake kira a turance autism wato larurar nan ta rashin bunƙasa kwakwalwar yara wanda za ka gansu haka haka. To amma kasancewa mun jera sati uku ne muna yi zai wahala mu iya maimaito shi gaba ɗaya. wannan ce ta sa na tsatsakuro inda zai yi ma'ana domin mu gane yara in har suna ɗauke da wannan ciwo da kuma duk alamomin da ake iya gani. Ga tattaunawar da wakilanmu Mahmud Ibrahim Kwari na Kano Yai da Dr. Asma'u Abba Garko a sashen kula da lafiyar kwakwalwa da ke asibitin Malam Aminu Kano a kanan dabu a Najeriya. Menene wannan kalmar ta autism kuma yanayin gaulanci da ake samun yara ana haifar su da shi? Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Um, ita kalma ta autism kalma ce ta turanci amma a hausance za mu iya alakanta su da eh, kamar gaulaye ko mace masu yin abubuwa na dolanci amma dai sahihin ma'anar kalmar shine galahanga amma dai mutane da yawa ba su san wannan ma'anar ba oh, Wani ake ake haifar yara da irin wannan yanayi menene ke faruwa a bincike har yanzu babu wani tartibin kamar abin da za a cewa abin da yake kawo wannan ciwo to amma akwai hasashe da aka yi na cewa wani lokacin dan yana cikin mahaifiyarsa yake samun matsala ana kuma ganin gado ne wani lokacin gado ne iyaye ko kakanni abin da zai dan uwanka ma in yana da shi Sai ma akwai yiwuwar zaka iya samun wannan matsalar wani lokacin ma wata kakan kakan ka ne yake da wannan matsalar mm. za ta iya sakkowa ta zo kanka shine genetic mm. ana tunanin akwai um, wannan abin ya taru sosai kamar a dangi zai iya biyo dangin dagiroma mm. eh, amma dai a hakikanin gaskiya babu wani abu da zaka ce wai lallai shi yake kawo wannan matsalar yawancin wayannan masu autism din wani lokacin tun daga ciki ne ma kwakwalwar take zuwa ba ma ta girma daidai ta tafi a yanda ya kamata kwakwalwar ta tafi mm. saboda kaga ko in aka zo duniya dole kwakwalwar ba ta saitu ba mm. ba za ta yi abin da mai shekarun wannan din mm. zai yi ba idan mutum ya haifi yaro da wannan ya zai iya ganewa cewa akwai alamu wannan lalura a tare da ɗansa misali abin da ma yasa ya zama autism autism shine abin dole ya fara daga farkon rayuwa yaro a misali wata uku zaka mishi murmushi ka dan taba mishi kuma to ya dan yi maka murmushi ko zaka kalle shi in ka kalle shi ya fashe da kuka ya san baka ji dadin abin da yayi ba to amma su wannan autism din tun daga farkon rayuwa ma ba su da wannan um, alamu na fuskar su da zaka fahimci a inda suke hmm. sannan kuma yawanci ba za su haɗa ido da kai ba zaka haɗa ido da su su ɗauke kansu ba za ma su yadda ku haɗa ido ba shine farko farkon alamun farko da uwa za ta gane ɗaya ki haɗa ido da ke wannan murmushi da yaro yake yi ko kiuya da yaro yake yi su ba ruwansu duk wanda ya kawo hannu kawai za su iya kai hannunsu su wannan ba wannan stranger abin da muke cewa stranger anxiety kiuya su duk ba za su yi ba hmm. sannan wani emotional wani abu da za a nuna ko a yi mishi na farin ciki ya nuna alamun ya ji daɗi hmm. ba zai yi ba hmm. sannan zaka ga yaro ya kai shekara uku bai fara magana ba daman shine ma manya-manyan alamomin su da yawan su ma ba sa iya magana za dai su dan ka dan faɗa abu a misali ka ce zo mm, ko kuma tafi mm, zai iya kwaikwayar ka amman a sound mm. ba wai a magana ba bai ma gane me kake nufi ba ko kuma in ya gane din ma shi ba zai iya furta maganar yadda kai zaka furta ta ba mm. ko yadda zaka sa rai a shekarun shi ya kamata ya furta magana irin wannan shi ba zai iya ba mm. sannan suna da shine wannan abin da ake cewa disorder of communication sannan na biyu abin da suke da shi shine akwai disorder of interaction mu'amala mama ta dawo daga unguwa oyoyo mama sanda zuwa shi baya wannan bai ma damu ba ko kuma ka yi mishi faɗa ka ga bacin rai a fuskar shi ko ko ka mishi kyauta kaga ga wani ko yara suna wasa ka ya shiga cikin a ayi wasa da shi duk bai san wannan ba kamar a duniya shi yake shi shi kadai hmm. sannan abu na uku da suke da shi shi ne suna da behavior suna da ya zaka ce ɗabi'a su ita ce su ta yin ta repetitive ta maimaita abu daya ta maimaita abu daya sita a misali da yawan yaran da muke gani a asibiti za a ce maka kamar in yaro ne a ƙauye shi ba shi da abin wasa sai gare-gare idan abin ni yake ba shi da abun wasa sai kunna fanka shi suna son suna da kaunar su rolin abu mm. suka abi yana yana jujjuyawa suna da wannan kaunar in ka kashe ma zai fashe da kuka ya je ya ƙara kunnawa ko kuma idan suna da abu a misali idan akwai yarinyar da muke da ita idan aka kawo ta asibiti kullum da kofinta da cokalinta a hannu kuma baka isa ka raba ta da wannan cokalin ba tana jujjuya yana karau karau haka yawwa suna da son sound akwai lokutan da sound in kawai suke so wani lokacin kuma yana zaune yana jijjiga kanshi ko yana girgiza suna dai da wani irin peculiar daban wani abu na musamman da za a wani abu na musamman hmm. da yake nasu daga wannan watanni ne ne uwa take iya sadar da sako da dan jaririnta daga wata uku zuwa wata shida hmm. ya kamata a ce ya fara wannan social smile din hmm. zai dan fahimci abubuwan da suke faruwa zuwa shekara ɗaya ya fara magana kuma bai yi magana ba za ka mishi abu ya yi tantrum haka ya nuna shi fa bai yadda da wannan abun ba eh. irin wa'annan abubuwan sai kuma a hankali a hankali kwakwalwar na ƙara developing zai ƙara fahimta cewa ok ashe ga language sai kuma ya fara developing language bayan communication bayan sadarwa um, ability ɗinka ka sadar da magana ko ka mm. fahimta mm, akwai kuma abu da ake cewa language mm. shi kuma language acquisition shi ne za ka haɗa vocabulary ai in na haɗa wannan kalma ce za ta ba da ma'anar kaza eh. to shi duk ba shi da shi hmm. to yaro ka ya kai shekara uku bai fara magana ba ai ka san akwai matsala hmm. so haka idan ya kai shekara uku akwai waɗannan matsalolin guda uku nan da na lissafo su ne waɗanda zaka ce eh tabbas wannan autism ne. To haka ne mai uwa za ta yi ko mai iyaye za su yi a wannan gaba? Da farko kaga ka fahimci cewa akwai matsala. Hmm. Kai kanka ka san ai sauran 'ya'yanka ko sauran 'ya'yan 'yan uwanka ko 'ya'yan makotanka ba haka suke ba. saboda haka kana fahimtar haka to zaka fara tunanin me yake faruwa me yake faruwa amma da jin wannan discussion da muka yi yanzu zaka fahimci cewa eh wannan matsala ce ta likely wannan abin ne yake mm, faruwa ta iya yiwuwa mm. yawa saboda haka ka iya kawo shi kamar um, teaching hospital ko inda dai suke dai da psychiatrist mm. abin da za a ce wa likitan kwakwalwa zai yi miki tambayoyi za a yi wa maybe akwai dan dangi da suke kusa kusa ko in ya yaro ya fara makaranta mm. malamar shi makan za ta iya kawo nata input ina cewa eh takula yana kaza takula mm. baya kaza takula mm. yana kaza da ke uwa da so kamar information ne za mu hado daga wannan da wannan a tattara bayanai mu fahimci cewa eh yaran na autism gare shi me mataki na gaba mataki na gaba shine na zaunar da iyaye ne musu bayani inda wata kilkiya iya tunanin ki ko tunanin dangin ki shine ai yaron nan dan um, aljanu ne ko yan ruwa ko wani abu to amma a bayanin da zan yi miki zan yi miki bayani cewa wannan matsalar ta riga ta fara ne tun a farkon rayuwa halittarsa daga kwakwalwarsa aka samu matsalar saboda haka ba aljanu ba ne ba yan ruwa ba ne to na miki bayani ai ma hankalin ki ya ƙara kwanciya amma a hasashen mu za mu ce abin da ya kawo kaza ya kawo kaza ya kawo kaza shine likely kaza sannan yawanci daga cikin abubuwan da ya kamata kuma ka ƙara mutum shine tunda mafita aka zo nema sai mu tattaro duk wanda yake da mahimmanci a cikin asibitin nan sai mu ce ya zo daga cikinsu ka kawo min likitan kwakwalwa to ni ma likitan kwakwalwa fa akwai likitan kwakwalwa na yara saboda ka zan iya haɗa ka da shi because shi dama yaran ya karanta likitan kwakwalwar yaran ya fahimta shi wanda ake cewa child psychiatrist mm. zan haɗa ka kuma da a misali um, um, speech therapist mm. waɗanda za su iya koyar da magana mm. sannan akwai abin da ake cewa special education ba za ka kai shi makaranta ka ce koyi abcd irin sauran yara because bai ma gane dole ma me ma ake so a fahimtar da shi ba mm. saboda haka shi ma sai ka ɗauko malamai eh, special education mm. su ma suna da ƙwarewa ta su ta mu'amala da harka da waɗannan mm. so harka ce ta ba wai kai kaɗai likita ba a'a ka tattaro duk wani wanda zai ba da nashi input nashi gudunmawa a cikin rayuwar yaran nan a madadin duk wayanda suka taimaka wannan shiri ya kammala har ma da wayanda aka ji muryoyinsu wato mahmud ibrahim kwari wakilin mu a kano da ita kanta dr asma'u abba garko julie lazarus gresham ita ke haɗa mana sauti ni usman ahmad kabara a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya na kasa To a gaida Usman Ahmed Kabara yanzu kuma ga Rilwan Muktar Abbas da labaran da suka ɗauke hankulan jaridun Ghana. Za mu fara sharhin jaridun na yau ne da jaridar Ghanaian Times, wadda babban labarinta shine gwamnati ta yi tayin samar da ayyuka dubu ɗari wa waɗanda sun ka gama jami'a ƙarƙashin ma'aikatar gina ƙasa. Wasu kanan labaran sun haɗa da girmaman makoman tattalin arzikin Ghana na da gazar-gazar, in ji shugaba Akufu Ado. Ƙasar Ghana ta yi bukin ranar ma'aikata. Marasa ran jayi a majalisar dokoki sun farwa gwamnati dangane da naɗa 'yan jam'iyya a matsayin ma'aikatu. Har yau dai a jaridar ta Ghanaian Times wani laibura ya yi wa wata mata shaɗe kuma ya sace mata ƙaddarorinta. Sai wannan labari a shafi na hudu a jaridar ta Ghanaian Times kutsiri ɗabi'an yi wa al'umma lissafi. Hukumar waye kan al'umman ƙasa ce ke kiran ɗiyan Ghana. Ita kuwa babban jaridan kasar Ghana Daily Graphic babban labarinta shine shugaban kasa ya kaddamar da ma'aikatar gina kasa zai samar da waɗanda suka gama karatun jami'a ma'aikatu guda dubu ɗari. Jaridar ta ce shugaban kasa na Nadu Danko kufa Ado ajiya ya kaddamar da ma'aikatar masu gina kasa Nabko a takaici wadda shiri ne na gwamnati da samarwa ainihin waɗanda suka gama karatun jami'a guraben aiki dubu ɗari. har yau dai a jaridan ta daily graphic imf ta amince ta baiwa ƙasar ghana kuɗi dola miliyan ɗari da tis'in da ɗaya ƙarƙashin shirin nan na ecf fanshon ku na da kariya shugaban ƙasa ne yake yi wa ma'aikata alkawari a yayin bukin ranar ma'aikata na jiya sai a shafi na goma sha ɗaya shugaban masu rinjaye a majalisar dokoki na shakka cewar gwamnati za ta iya cika duk alkawarinta a cikin shekaru hudu sai kuma wannan labarin a shafi na talatin da biyu na jaridar daily graphic kasar ghana ce kan gaba a kai wa 'yan jarida hare-hare gidauniyar nan ta 'yan jaridar afirka ta yammaci take ikirarin haka jaridar ta ce kasar ghana ke kan gaba a kan kararraki da ake kaiwa dangane da kaiwa 'yan jarida hari a afirka ta yamma tsakanin watan janairu shekara ta 2017 da watan afrilun shekarar nan da haka muka yi so ƙarshen sharhin jaridun na yau Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. To yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu kuka aiko muna. Assalamu alaikum ni ne Salihu Ibrahim Ganye. Wato sako sakona akan bayanin da Buhari ya yi na takaransa. Yanzu ya yi kokari dai ya warware mana matsalolinmu yanzu gashi lokacin noma ya yi babu taki babu magani komai ya yi tsada. Ya yi kokari ya yi mana wani abu akan wannan ne. Don gaba ɗaya tulka yanzu ne yana cikin wahala tulka in ba noma ba babu da zai kama kuma gashi abubuwan ne inda suke. Shi ne ra'ayi na akan wannan kuma Buhari ya duba wannan al'amura ba wai ya fito mana takara ne mu damu mu ba inda rayuwa ba ta yi sauki ba gaskiya akwai matsala assalamu alaikum mare america mai magana malam launin makaho mada da ke makayin alabar rago mai ne injin mai zanki a cikin garin mada wato a nan ina so in kira ga ainihin jama'a malamai da limamai namu ya zamfara akan wannan matsala ta tsaro da ta dame a jihar zamfara don allah muna kira ga limamai ranar juma'a ya hudu a masallaci da addu'a idan an tashi juma'a allah ya mana maganin wannan masifa da ta dame mu kuma ubangiji Allah ba gwamnati ikon magance wannan ya tuntunu da suka dami kasa baki daya. Assalamu alaikum murin Amurka mai magana Yusuf Dala mai hula. Ina mai farin cikin ranar ranar yan jaridu na duniya da fatan yan jaridun duniya za su ci gaba da faɗakar da jama'a kamar yadda suka saba. Assalamu alaikum zayin Hausa na murya Amurka. Sunana magaji suka ɓarai da garki local government jiga state. Ina bayyana ta'aziyya ga wannan harin bom ya riƙa da su a mubi ta jihar adama. allah ka ba su lafiya wanda suka rasa allah ka jikansa allah gafarta musu su kuma yan ta'addan na allah ka za su muna na nasir uba hafza gabari daga kano nigeria suna so in kira ga 'yan uwana 'yan nigeria da kuma abokan zamanmu musulmi da kiristoci da muke haɗu tare mu duba allah mu daina a kawo abin da zai hada rigima ko zai hada fada ko kuma zai angiza wasu hakika duk wanda yake dan najeriya mai kishin najeriya ba zai so yadda ake cewa wasu mutane suna zuwa suna kashe wasu mutane babu gaira babu dalili da lamun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara takaice. wasu kasashe uku a afirka da ba su goyon bayan amurka a duk kuri'an da ke kadawa a majalisar ɗinkin duniya sun ce suna kan bakansu ko da kuwa rashin goyon bayan da ba su baiwa amurka zai dalilin yanke taimako da take musu jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley ta yi barazanar yanke taimako da amurka take baiwa ƙasashen ne a cikin wata sanarwa a makon da ya gabata biyo bayan rahoton shekara da ma'aikatan harkokin wajen amurka ta fitar a kan yadda ƙasashen ke kada ƙuri'a a majalisar ɗinkin duniya sabon sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce akwai wata gagarumin damar kawo sauyi a tarihin zirin gaza zirin kuriya yayin da shugaban amurka donald trump ke shirin ganawa da shugaban koriya ta arewa kim jong-un pompeo ya ce gwamnatin trump ba za ta maimaita kurakuren da aka tafka a baya ba ya kara da cewa ana zuba ido sosai ya ce sun himmantu wurin cimma nasara ta dindindin ta wargaza shirin makaman kare dangi na kure ta arewa za su kuma kula ko kuma za su yi hakan ne nan ba daɗewa ba wata shari'ar da ake yi a texas da ta shafi ɗan tsohon shugaban gini marigayi ahmed seko ture ya janyo hankali a kan batun safaran bal'adama domin tilasta musu yin aikin bauta an yi wa muhammad ture mai shekaru 57 da matarsa denise cross ture ita ma mai shekaru 57 daurin talala to madalla yanzu kuma nan muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai an jima ku ji wasu abokan aikin da wani sabon shirin ciki ko har da shirin nan na sai bango ya tsage wanda juma'a alikan shirya ta gabatar yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman babu ya koma ke da ita na gabatarwa sai solomon abu da ya bada umarni da injiniyan mu kelvin ni ladan ibrahim a ke cewa ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya